Kamfanin Meta din dai ya kaddamar da wani gagarumin yaki akan masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys, inda ya ɗauki matakin goge dabban asusun wasu 'yan Najeriya da ke damfarar masu amfani da dandalin Facebook kuɗaɗen su lamarin da aka shafe tsawon shekaru ana kai ruwa rana a kai don a kawo ƙarshen matsalar. Wani ɗan Najeriya da aka taɓa damfara a shafin Facebook a baya bayan ya yi marhaban da wannan matakin. Sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Kamar zanta da aka yi da ni wancan satin na game da damfarar da aka yi mun na na wani kamfani na kasuwanci kusan dubu sittin da biyar da wani abu wato na je matakin da kamfanin meta ya dauka kan irin wannan shafukan da ke rijista da facebook suna damfarar mutane wannan matakin da aka dauka na rarrafe su ya burge ni sosai wala na farin ciki da haka dan ba karaman taimakawa jama'a za a yi ba saboda fadawa cikin miyagun hannu da suke yi daya daga cikin dalilan da ya sanya kamfanin meta ya dauki wannan matakin goge dabban shafukan facebook shine salon damfara da sunan su wanda kwararre a fannin tsaron yanar gizo malam abin bin Sani zai mana bayani a kai. Dangane da wannan shi account guda dubu sittin da uku da aka ce shi kamfani na Facebook sun cire shi. Ana zargin su ne da laifin suna amfani da account din nan na abin da ake cewa sextortion. Shi sextortion hanya ce na misali kan buƙaci mutum ya tuwa ma hotunan shi na wanda bai dace ba yayin da ya tuwa, sai ka yi amfani da wannan hoton ka nuna mishi cewa zaka tuwa wa dangin shi ko kuma wajen aikin shi ko makam makamancin haka in bai tura ma kuɗi ba so wanda suke zama su ake iya wannan tura ne sai kuma ƙananan yara saboda yanayin tarbiyya da muka gada na kowane ma addini mutum yake a Najeriya bai kamata ba namiji ne ko mace na kai amfani da ka ko kwamfutar ka ka tura hoton da bai dace ba in mutum ya kiyaye wannan ba abin da zai faru. A wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma ma'abocin mu'amala da dandalin Facebook da Instagram ya ce. Rana Abubakar Muhammad Muhammad ga To wannan abu ne wanda gaskiya yake da matukan mahimmanci la'akari da cewa za a ga ana bata sunan Najeriya kamar yadda ita Meta ta ma categorically ta fito da suna Najeriya ai wannan bata suna ne. Ba yanda za a ce ba wanda zai supporting wannan abun ganin cewa kamar police ne su kama barawo sannan kuma ka zo ka ce kai baka yadda da wannan abu ba. Da an ga wannan abun an tabbatar da shi kuma cewa eh ga abin da suke amfani da wayannan account kafin aka rufe su. Muna maraba da wannan abun kuma Allah ya kara ba su daman kama wasu wanda suka fi haka ma duk su kulla account su. Mutum mutum ya sha wahala ya nemi kuɗin shi sannan wani yana zaune a cikin ɗakin shi a falon shi yana kwance da akan gadon shi ya sace mishi kuɗi ai ba abu da za mu ce wai ba mu ji daɗin shi ba maganan gaskiya ni ɗan Najeriya ne amma ba mu da ƙwarin gwiwa akan wasu institutions na Najeriya akan za su iya yin haka to in wata ƙasa ta yi ai ba za mu ce kuma ba ta yi daidai ba bugu da ƙari wannan zai sa shakku ga waɗanda suke so su zuba hannun jarin su a ƙasar mu ta Najeriya kuma kowa ya san cewa kowa yana son ya kawo abin da zai jawo hankalin mutane su kawo kawo kuɗi a ƙasar da tattalin arziki ya kara bunƙasa so kin ga wayanda suke hulɗan kasuwanci da ƙasar mu Najeriya za su samu ɗarɗar na ganin cewa ana damfara saboda haka ba za su so su ci gaba da hulɗa da 'yan Najeriya ba matsalar masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys a turance wanda ya samu asali daga hanyar sabis sabis na email abu ne da ya shahara a Najeriya tun daga shekarar 2000 inda ake alakanta su da 'yan 419 waɗanda a da suka saba yin alkawarin taimakawa baki su sami aiki ko arziki ta hanyar wasiƙu da email daga baya a nemi kuɗi ya rikide zuwa ga damfara. Masana tattalin arziki dai sun ce matsalar 'yan damfara ta yanar gizo na ɗaya daga cikin taɓargazan da yake ƙara muni musamman a baya-bayan nan da ke tarnaki ga saka hannun jari a Najeriya baya ga kawo saɓani tsakanin 'yan Najeriya da waɗanda suka saba hulɗar kasuwanci suna janyewa lamarin da aka sha yin kira ga gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai akai don wanke Najeriya daga zargin aikata irin wannan laifuka a idan duniya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.